komi ya yi taure komi ya yi taure walade shekaru sun wuce kuma ga mu cikin matsala ashe haka ne talaka ko kara yin washe cikin wahala ashe haka ne ku yan adawa da ku masu iko ga talakawa na kuka Wakar ta yi tauri kenan wacce mawaƙin rap Idi Sarki ya rera da haɗin gwiwar takwarorinsa na ƙungiyar MDM Crew. Wakar da a halin yanzu ta yaga wa dukkan wasu waƙoƙi a nan Nijar saboda yadda ta samu karɓuwa a wurin al'umma a sakamakon yadda take fayyace zahirin halin da talakawa ke ciki a wannan ƙasa daga 1991 kawo yau. kamar yadda idi sarki ke mun ƙarin bayani mun ɗauka ne conference national zuwa yau mun kai lissahi babu abin da ya sauya arzikin ƙasa babu wanda babu shi a Nijar duka arzikin ƙasa iri-iri akwai su ana tona talaka rayuwar shi har yanzu bata sauya ba kamar al'ummar ce take magana mun so samu sin da yake kai ayyukan rusau da hukumomin Nijar suka kaddamar a watan Agustan da ya gabata a wasu biranen ƙasar inda dubban shaguna akasari na matasa suka salwanta akan hujjar gyaran gari shine abinda ya harzuka waɗannan mawakan rap har suka tsara wannan waka wacce aka yi amfani da hotunan bidiyon ayyukan rusa shaguna wajen hada clip dinta kamar yadda sul majesty na mdm crew ke cewa mutum da ya shekara wajen goma yana neman abincin shi bisa wuri ka zo ka bige ka share ba kai kuma yau in suka bige suka yi wani abu a wurin sai a ce a lalle an yi gyaran kasa me an zo an bige aka share wuri aka bar shi kai mutum kana da iyali kana ya za ci da kanshi deja ba abin da ke marshi bayan talakan da adda koi masu dan neman abincin da za su ci da iyalinsu sun an zo an bige kenan an zo an ƙara talaka ba ganin kamar za a ce rafayar sun shiga siyasa kenan ni na san da yau in zance bashi su wasu da bakin su ce mu mun shiga siyasa in muna shiga siyasa ai da mun shiga tun tare da su kenan sun san mu mun san su kowa san kowa ne a yadda wakar ta yi tauri ta bazu a shafukan sada zumunta da kuma yadda aka yi ta ta a wayoyin salula an yi ta baza jita-jitar yunkurin cafke waɗannan mawaka a ofishin 'yan sandan farin kaya bisa la'akari da yadda hukumomi suka gurfanar da wani dan wasan barkwanci adame kano domin ya yi bayani a game da wani abin dariyar da ya yi mai sunan ta yi tauri lamarin da ya sa gwamnatin Nijar ta hanyar kakakinta fitowa a kafafe don karyatar da wannan batu sai dai waɗanda abin ya shafa sun ce akwai ƙamshin gaskiya a game da wannan yunkuri. Afukanam muka kwatanta mai muka ce to ga shi da aka yi ga lokacin da aka cire mu ga wayar da aka cire mu ta kuma ga lokacin yanzu shi avoka ya kira feji ya tambaye su ya aka yi wannan abin Eh, akwai kara da aka kawo bisa kan sunan idi sarki da mdm kuru suka ce a ah, su da ba su da labari amma mu zo a shurare mu ya ce a ah, ya ta yi da dare ya gani suka ce mai a ah, babu ƙara da aka kawo kuma babu wani polis da ya ce ya kira kowa san da ai sabon su ne san sha kiran mutane bisa waya ko babu eh, abin ga takarda suna yi mu abokan mu da ya ce kan mutai sai an ba mu takarda in babu takarda sun yi kan mutai tunda ba a san abin da ake shirya maka ba. babu magani su damuwa talaka na kuka bawan Allah su damuwa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.